Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake nanata alwashin ci gaba da zama a Afghanistan har zuwa lokacin da za a kwashe dukkan Amurkawan da ke son barin kasar da kuma 'yan Afghanistan da suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa gwamnatin Amurka aiki a lokacin rikicin. Duk wani ba Amurka da ke son dawowa gida, za mu dawo da ku gida. Kada ku yi kuskure, wannan haɗari ne. Yana da haɗari ga sojojinmu ana gudanar da shi cikin mawuyacin hali in ji biden tare da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da sakataren gwamnati anthony blinken a fadar white house biden ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za mu iya don fitar da 'yan uwanmu na afghanistan abokan hulɗa da 'yan afghanistan waɗanda za a iya kai wa hari sojojin amurka sun kwashe mutane 5,700 daga filin jirgin sama na hamid karzai da ke kabul a cikin awanni 24 da suka gabata in ji shugaban jiya juma'a da dubu goma sha uku tun ranar goma sha hudu ga watan agusta a ranar asabar kafin 'yan taliban su shiga kabul ya ce jimlar mutane dubu goma sha takwas a kwashe tun daga karshen watan yuli jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta yi kira ga kwararru na ƙasa da ƙasa da su yi aiki a sabon rukunin masu ba da shawara da aka tsara don sa ido da bin diddigin asalin cutar coronavirus da ke sake yaduwa game da binciken asalin cutar da take haifar da covid-19 a cikin sanarwar da ta fitar a shafin ta yanar gizo hukumar who ta ambaci cututtuka masu hatsari kamar cutar numfashi ta gabas da tsakiya da zaɓin lasa da cututtukan zaɓin cizon sauro marburg da ebola tare da coronavirus a matsayin misalai na bayyananniyar buƙatar sa ido mai ƙarfi da matakan farko don ƙoƙarin ganowa da sauran rage cututtukan da ke tasowa. hukumar who ta ce wannan sabuwar kungiya wacce aka sani da kungiyar ba da shawarwari na kimiyyar cututtuka masu yaduwa sago za ta kuma ba hukumar who duk binciken kimiyya da fasaha da ake samu daga bincike a duniya akan asalin cutar coronavirus kungiyar ta ce tana neman jami'ai 25 da ke da kwarewa da suka dace don neman zama mamba a sabuwar kungiyar kafin ranar goma ga watan satumba Birtaniya da Amurka sun sanya takunkumi jiya Juma'a kan mutanen da suka ce jami'an leƙen asirin Rasha ne da ke da alhakin gubar da aka saka wa mai sukar gwamnatin Rasha Alexei Navalny shekara guda da ta gabata. Ƙasashen biyu sun saka wa wasu 'yan Rasha bakwai takunkumi sannan suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda suka gargaɗi Rasha kan makamai masu guba. Amurka ta sanya wani takunkumi na daban kan wasu maza biyu da cibiyoyin rasha guda hudu da ta ce suna da hannu a binciken makamai masu guba ko abin da ta bayyana a matsayin yunkurin kisan gilla kan navalny an garzaya da navalny jamus don neman magani bayan da aka saka masa guba a siberia a ranar 20 ga watan agusta shekarar 2020 abinda kwararru masana na yammaci suka kammala shine kwararren makamai masu guba ne na soja suka kai harin Moscow ta yi watsi da sakamakon bincikensu kuma ta zargi kasashen yamma da neman bata mata suna. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a sarkin Malaysia ya da Ismail Sadur Yakub a matsayin sabon firaministan kasar inda ya mayar da wani memba na jam'iyyar United Malays National da cin hanci da rashawa ta mamaye ta zuwa babban aiki shekaru uku bayan da 'yan Malaysia suka fitar da ita daga mulki. sarki sultan abdullah sultan ahmad sha ya ce ismail sabri ya samu goyon bayan wakilai 114 daga cikin 220 da ke zaune a majalisar wakilai ya maye gurbin muhyiddin yasin wanda ya yi aiki a matsayin mataimakin firaminista kuma wanda ya yi murabus ranar litinin bayan ya yarda cewa ya rasa mafi rinjayen magoya baya a majalisar. sarki ya naɗa muhyiddin a matsayin firaminista a watan Fabrairu shekarar 2020 bayan da ya taimaka wajen rugujewar gwamnatin haɗin gwiwa da ta dauke umno a rumfunan zaɓe a shekarar 2018 amma kawancin jam'iyyar satabar satu da umno ya kasance mai rauni tun daga farko tare da wasu mambobin jam'iyyar ta unmo a wani ƙaramin matsayi cikin kawancen. daga ƙarshe wasu mahara da ba a san ko su waye ba a ranar alhamis sun jefa wani bam haɗin gida cikin gidan ɗan jarida william grovenel dalilin kai harin wanda aka kai birnin groningen na ƙasar netherlands da misalin karfe 2.45 na safe a wogon yankin ba a bayyana ba amma a baya groveneld ya gamu da matsala a kan rahoton batutuwan da suka shafi saye da sayarwar gidaje babu wanda ya jikata a harin kuma rahotanni sun ambato cewa dan jarida yana cewa ya farka da karar fashewar gilashi kuma ya iya kashe wutar ƙungiyoyin watsa labarai sun ce sun damu da harin wanda ke zuwa wata guda bayan da tsohon dan jarida mai lura da laifuka peter r devesis ya mutu bayan an harbe shi a amsterdam kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. golden look. Always see for Kazai, cause of white man. Mani was your young lamb. We need to see it. We need to see it. Kapujokunani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri da fatan kuma kuna lafiya. muna nan kalau ai ka ta da liki ka ta da liki da wannan bayanin na makon da ya shige kan sana'o'i da ayyukan jama'a eh. ka ta da gagarumin muhawara a dandalinmu na sada zumunta facebook ai wannan wannan wannan bayani nan mm-hmm. akwai hikima tattare da wannan abu ai wane ce kai duk wanda ya rubuta wannan ya zurfin tunani wani kuma yana cewa ya ce a a shi bai ma ga abin dariya ba a cikin nan kun rairaina sana'o'in mutane ikon Allah <laughs> amma an yi ta mahawara an yi ta cin dariya to za mu rika gaisuwa ga kaɗan daga cikin ɗimbin waɗanda suka yi sharhi akan wannan bayani da muka kafa a shafinmu na sada zumunta mm. kafin nan baba abin kirki ya same mu Masha Allahu. Eh saboda haka a yau din nan za mu buɗe wannan babu ne na gaishe-gaishe babu eh. namu. Gaskiya magani a kwaɓe mu. Yawwa to to <laughs> abu namu da kanmu za mu faro a cikin gida abin alheri ya same mu a cikin mu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya. Masha Allahu. Shi Alphonsus. Eh eh Alphonsus Okwere Igwe. yawwa yau dinnan za a naɗa shi ya shiga kungiyar jaruman tsarkaka mulumba ta ɗarika katolika a yau dinnan karamawa ne ko kuma matsayi zan ce da ake ba eh. kamar na dattijon ecclesia dai aka eh, ba wato an ɗaukaka matsayinsa a camo jama'ar da yake kidan waɗanda aka yadda da tafiyan su da ayyuka da suke na jin kai da taimakawa harkokin da haka din yau ake yin wannan eh, gagarumin biki to za a yi ne a ah. garin insu na karamar hukumar hmm. ihe ne a umabo na jihar imo allah ya sa muna ta wannan sai dai alheri alheri wannan abu ni <laughs> gaskiya bai zo min da mamaki ba saboda ko a magana za ka yi eh. magana da alfonso kana sanin wannan dattijo ne sosai sannan kuma kin ji sunansa okoro igwe igwe masu rauta ne igwe kedu kedu maka kedu maka <laughs> eh, haka ne ba Mm, adon ma eh haka ne ai muna kama ɗaya to muna taya ka murna alfonso eh, <laughs> eh. Allah Allah ta ka mm. riko Allah kuma ya ƙara ɗaukaka ya kuma sa a wannan matsayi da aka baka ya kara. ya kara mai kuzari na aiki da aka yi da yasa aka bashi mm. eh, Allah ya gaba da jama'a lafiya amin amin amin daga alhaji faridu ibrahim abu salga sarkin gurmawan kuma suke da mazaunin nan new york a nan bronze wanda ya samu karuwan wato kyautar 'ya'ya 'yan biyu da allah ya bashi wadda matarsa hajiya nura bunƙasa ta haifar da yara tagwaye namiji da mace wanda an riga an musu suna a jiya an yi ma namijin suna ibrahim da kuma amina ita ce ta mace an yi a Brown da kuma gidan sarkin gurmawa da ke alaba a kumasi to allah raya ibrahim da amina wanda kuma wato ya bada wannan sako malam aminu mai gaskiya na gidan rediyon um, zuriya fm ya ce duk dangi ana musu gaisuwa da wannan abin alheri da ya same su musamman ahalin gidan malam Fuseni da gidan malam ladan ciroma da gidan alhaji ibrahim sarkin gurmawa da gidan alhaji bukar kin ga an samu an samu namiji na mace kin samu ɗaya na samu ɗaya ke dangane alheri ga na baba <laughs> yawwa an raba fada shi ke nan eh, allah ya raya mana ba rigima <laughs> to bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci kamar yadda muka alkawata bari mu faro daga wannan dandalinmu na facebook duk da yake dai waɗanda suka yi tsokaci gaskiya suna da yawa amma a guje hmm. bari mu ambaci sunayen waɗanda za mu iya a mika gaisuwa da kuma fata an tashi lafiya duk da dai ba in inkiya to muna gaida nasir sale babaye da abba sani muhammad sai abubakar wai musa da muhammad gali mutagda a saunawi tofa Muhammad Dali Mutadda a Saunawi. Mm. Ko ina da gari. <laughs> Kasan gaba za a ce kai da yake kai kumasi ne za a ce alkumasiwi. Eh haka ne. Alkumasiyu. Alganiyu. To <laughs> shi ne wannan. A Saunawiyu. Sai kuma Ibrahim Ilyas Ali da mm. Ali Kadiru Highlanders da Iliya A. Labbo. gaisuwa a bari ya huce zuwa ga imam yahaya soja uba adamawa sai iliya a labbo da adamu babaske gaisuwa a bari ya huce zuwa ga saninu mai mai gadan mm. sa'al tafawa balewa gaisuwa bari ya huce zuwa ga usaini dangote karasuwa da mm, karasuwa mm. <laughs> da nashuwan <laughs> ahmed sa'id da babandi Muhammad Bande sai kuma kin Malam Bazataku gaisuwar bari huce zuwa ga Habiba Hashim Habibu da Gambo Abdullahi sai kuma Yunusa Joshua da fatar an tashi lafiya waɗannan duk waɗanda suka yi tsokaci ne a kan wannan labari da muka kafa a dandalinmu na Facebook kamar yadda na ce suna da yawa kwarai da gaske. Mm. haka ne to ni ma ta bangare na wannan gaisuwar abar bari ya huce ta fito ne daga abubakar mai doya azare ya ce ina gaida yahaya danno azare da abubakar muhammad kasuwar kaji azare da ali haɗin wato ali haɗin ban sani ba ko haɗin kai ne ko haɗin kari ne direban brc fm azare da kuma yawale sani ta kai da kaka alhaji abubakar gursuma da masak da isa bakanikin waya da kuma umar abdullahi gambaki da abubakar kawo girgir da abubakar kawo kurum surutawa da jaziru mai nika suratawa sai kuma gaisuwa a ya wuce zuwa ga sanusi pz cikin kasuwar jalingo da muhammad shehu maraban kunin da isyaka mai goro wuriyo gusol da shugaban matasa sule baban benson taylor taraba da kuma samuel agure nulge sakataren mutum biyu Basol. to muna kuma mika gaisuwa bare huce zuwa ga tijjani alfa da usama abdullahi sai zakariya sa'adu da babawo mato mai addu'a sai abubakar dan fulani tungan wasga gaisuwa a bare huce zuwa ga mu'awuya tanko labaran da prince jamilu da kuma ahmed ibrahim gaisuwa bari ya huce zuwa ga nura abubakar gidan abba to kaɗan kenan daga cikin ɗimbin waɗanda suka aiko mana ta hanyar facebook bari kuma mu waiwayi masu aiko mana gaishe-gaishe ta hanyar email bari mu fara da eh, yakubu abdullahi dambam wanda yake mm. nika gaisuwar fata alheri zuwa ga alhaji mustapha shamado bari kuma mu koma waɗanda suke aiko mana sakonni ta hanyar imel gaisuwa bari ya huce zuwa ga yakubu abdullahi dambam da alhaji mustapha shamado sai honorable baballe abubakar da ibrahim baba usman sadaukin misau gaisuwa a ya huce zuwa ga umar musa dambam da bala muhammad dambam da fatar an tashi lafiya To sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga alhassan abubakar bebeji a birnin kuma suke nan tare da uwar gidansa wato shafiya usman kenan muna muku gaisuwar muna mika muku gaisuwar abar ya huce da kuma babban dan kwangila ko kuma babban kwantrakta shine alhaji abubakar wato alhaji kabiru shadis mai gina ainihin babban masallacin juma'a na kuma suke nan wato ah, manya sun ce idan yaro ya iya wanke hannu to za a ci abinci da shi shadis dai ya nuna ma duniyar ku masu cewa ba 'yan kasar waje za su iya yin manyan gine-gine ba shadis ya yi wannan aiki kuma sarkin zango ya ce yana mika mai gaisuwa ta musamman na wannan babban aiki da yake yi allah kara mai hazaka mu kuma muna taya shi murna na wannan aiki da yake yi. To ma da to bari mu mika gaiso a bar ya huce ta shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Borno Alhaji Umar Mai Hula Askira ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai mai martaba sarkin Askira Alhaji Dr. Abdullahi Ibn Muhammad Askira na uku da Muhammadu Gadar Malam Mamman Kaduna. sai kwamre tasu iliyasu magami da malam shu'aibu mai gyaran rediyo askira da victor mai kemis a askira sai telai haya yuka da malam ibiya mai computer center da kuma alhaji abdu yuguda askira da fatar an tashi lafiya. ga-agwazie kama ya n'ụwa mụnụ okwu ngwali igbo ịkatie ntị iluzie bulu ha onye omebe ezi na nibo okwu ngwali igbo ntị jebe iluzie nwanne ọgazi amaka wejiri osiri onye mma nkenke nyiji ekeke na lọjika nkebalụ aji ajakata nna m aji ọsadebe bene, bene. dama yau labari ne muka samu cikin labaran da aka aiko mana eh, shafinmu na sada zumunta na facebook na facebook ko A ƙarƙashin wannan shiri na abare huce dauda To afan unguwar jaji fataskum ne ya aiko da wannan labarin na gwamma eh. ya ba da sunan sarkin amma ni dai ba zan faɗi sunan sarkin ba ko na ta kakama wani sunan <laughs> Sarkin ne da gaske ikon Allah ta kaka ba haka dai wani sarki ne da gaske eh ka a kira mu ya ce wai an yi wani sarki ne ba zan ci a garin su ba kar a ce kuma can jaji eh in kin ce a garin su ko da baki ambaci suna ba ne kin nuna waye <laughs> to an yi wani sarki ne inji mm-hmm. inji dauda bai dafa wai sarkin ba yana da tsogo ne na kin kari mugun oh. ruwa gare shi hannun bai bambaro kankam yake yace ko ruwa ko ruwa bai badawa in za a ta tashi ne in an yi baki ma ba za a ba su ruwan sha ba to ran nan <laughs> sai sarki kwan tsiro yawwa sai sarki ya kira a cikin abinan shi a fada wai ya ce wai eh. ya nemo mushi kare raman me kuma dogo ya je ya so mushi kare raman me kuma dogo sai sai dogarin ya ce ma sarki eh. ah, to me yasa yake son so mishi ramamman kare shi ko dogari ya tafi ya nemi kare ta neman ya ɗauki lokaci yana neman yana neman rabon me kanjamamman kare da ya gani sai wuce duk wani kanjamamman kare ya je nemo kare bulbul mai kiba sosai ya kawo ba <laughs> ya kawo ba sarki sai sarki sarki ya fusata ya ce ai ya gaya mashi shi yana son kare ne kyamusashe eh, ramamme eh, sosai <laughs> wanda kama ana za a iya kirga kasusuwan shi sai lalle wannan sarki <laughs> ai ai yan labai ai wannan karen idan ya zauna tare da kai wallahi tallahi ina gaya maka ba shi wata daya zai koma yadda kake so zai kai eh. idan kai ne wannan eh. sarkin ya za da dogari eh to eh to ai ba komi bane hannunka ne sanda ya mai ya bushe eh eh menene dogari ke nufi wai in kai ne ya za da dogarin nan to shi ke da zan bada zan bada ra'ayi na amma zan saurari abinda masu saurari za su faɗa kafin kafin fito da nawa ra'ayin <laughs> to shi ke da ga malama dole na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko bakeri alheri ke muku fata alheri da ku fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Malaika. nakupende malaika malaika nakupende malaika nami nifanyeye itwa na mwenzio nashindwa la mali senawe ningekuoa malaika nashindwa la mali wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.